المقام الخامس هو المجاهدة مم. آه. من إيه، فكانت شدة الكثافة كما إيه،

ala Allah ya a illa fi murakka'atihi shine na shi tambayan ku da na ka fita gaba da eh to masha Allah an sauka kan nan ma ni kuma zan abu na da yake wa annahu wajada fi nafsihi tawaqqufan shi kansa tawaqqufan wani abu ne da ya kamata ba tawaqqufan ya ga kai eh wannan ne ko kai shine tawaqquf mutum ya samu jana ba ya yanzu in shiga wannan ruwa in yi wanka hambali dubi na kusa da kai Ya ka tafi wani gari ne can ka na kauce kan gari da maka shiga kano nan ya samu tawakko kaga tsayawa ya samu ɗan turus a wankan shi ne ike to kaga nan ransa ce ta ja masa kenan ko saboda ka ice to shi kenan shi ku yanzu bari lazabtar da wannan rai da ta ji tana jin nauyin wankan fa'ala Allah ya tafila ya ma rantse da Allah ba ma zai yi wanka ordinarin wankan da aka sani ana wanke jiki ba wankan da zai yi na daban ne wanne iri ne illa fi murakka'atihi sai a cikin rigar da rigarsa zai yi wanka ya yi tsomo-tsomo sannan kuma hatta bushe jikin ya fito wannan muraka a eh, shi kuma in tambayar kalma ne muraka kayan da suke sukan yi shi ne ba ta alkin bace a yanke nan a face a yanke nan a a yanke nan a a fafface ta zan a nuna kaya ne na masu tsoron Allah. Almake-almake aka yi. yanzu baka gani ba yanzu ai an dawo da murakka'a ta wani usuloja ga yara suna murakka'a ba akwai wanzo ai ko sallan ya suke yin shi ne aka ga ya yage a nan ka ɗauka wando biyu aka ba a wannan yaro ne san gidan alajewa ne duniya ce ta koma musa kai ce sa wando mai faci sai kai ba mai faci ba ne ba gayu ne shi ikon Allah an ji nuna funo za ka gani ba abin da da kamshe ne abin ko ko gaska ta niya na yawa ka gani an samu wani abun nan an abun nan ko yayyan kashi a ce da gani bayan ka sai aka ce ni wasu kace ni ko aka ce wani kemika suke sa masa sai isa ce da kansa gashi ya yayyage ya yayyage nan wajen guri nan kasa an yi face face nan menene ya kawo ya wani yarba tsula shi shi ba baka nake ba Allah ya mai mai shi ba mahaukaci ba ka gan shi ga ka ba shi talauce ne ya sa ya fa wani a ciki ya sa wani mai face a ba shi sai duka gayu ne kaga wannan shi ne murakka Allah ma mace ne musa kusurar murakka a ruwan sanyi to su a asalin yadda auren tsoron Allah yake ai gari rigar mutum tufansa guda ɗaya ne nan in ya tsarke ba sai a yi ba ban maho a jirgi ba nan ma ya yage shi ma sai a ɗauko ne kalle a yi maho da ƙarshen kuma an yi har da baki nan ma ya farke a yi kaza nan wando gwiwa ta kulle a toshe nan menene a toshe to su irin babban alkin zaleri mai nauyi irin tasofin din na an ce ta da sauran sun nauyi gare ta tun da an jijjona tsumokara a jiki to ita ce ake ce mata morata Allah yanzu ba zai cire ta ba da ita zai yi wankan walayi a sayarwa kuma yi wankan ya zama ba zai matsa ta ba fakana shadidatin kasafa ita tashi tana da kauri ta da ala ishirin na ritila in an auna ta safi nauyin ridali ashirin ya yi wankan da ita ya kaba ya ce wannan nau'in zakewa ne shi kenan dama kalmomin da ba asalin ba nan ba nan al-maqamul khamis al-mujahada matsayin na biyar ita kuma mujahada bayan musharaka sai muraqaba bayan muraqaba sai muhasaba bayan ba. mu'aqaba na biyar ita ce kuma mujahada wa wa'anahu idan hasaba nafsahu in waran fa muhasaba fayanbaghi idara aha kada qarafat ma'siya ya kamata idan mutum ya tsaya ya zance da ransa ya ga ta saba an yi akibaha misalin ake jiya ya yi da ransa zai yi kiyamun laili sai ya samu bai yi ba da ya kwashe kayan kolinsa ya kai gida bai farka ba sai ana ana kira ana a salatu karu mina nau'i kaga duk cewa duniya ransa ta cuce shi kila ya ma barkansa ya tafi ya kwanta sha da niyyar zai tashi yi kaza sai gashi ya tsinci kansa bai yi ba wai cuce shi haram to yanzu rikici ya rage tsakaninsa da wa da ransa tun da dai shaitan bai gan shi ba rai ce ta da ka ta shaitan ha aka abin da aka to don haka yanzu kuka ya lalatar da ita fa'in ra'aha fatawana bi hukumar kasali in yadda tana nauyi-nauyi saboda lalaci fi shay'in min al-fada'ili wani abu na sun mustahabbai يعني دول ده دي نعيم مستحبين ايه او ولد او ولد او ولد كوني وردي من الاوراد misalin ya ɗauka wa kansa hadisi na a duk dare zai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir inda an ce wanda yi da safe kamar ya yanta kaza kamar ya yanta kaza yana da security wurin har zuwa lokaci kaza wanda yi da magariba in ya yi yana da security daren yana da kuma ladan wanda yi kaza wanda yi kaza in ce to wannan hadisi na manzon Allah zan dinga yi kin da rai na mu dinga yi ina son yanzu ki bani haɗin kai kullum wuri shi ke na sai aka wai gari bai yi ba kaga yanzu ba lokacin sa ne ba yanzu ka ga na aikin da ake yanzu ba za ka koma gefe ba ka kama yi la ilaha ka bai ko tasbihi yanzu lokacin sa daban da abin da aka ware masa ka ya riga ya yi nawa fa'in ra'a ta eh, na wuce wannan ko a wurdi ne من الأوراد وينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها سينون كوردين أكنتا ينوي يعيش kada misali aka ce mutum da kwana biyu ne da kwana ɗaya bai ba kila ya ninka shi Ya sa ainihin ya rama wancan ɗin sannan ka na yi. sannan kuma ayyukan da yake kullum ba fa za ka bar wani aiki ba saboda wani aiki idan ba ka lura da aiki wata ran sai ka bar farilla ka je ka sunna kai misali farillan wurin ka yi shi wannan ɗan lokaci da za ka samu in da so samu ne hutu za ka samu ka dinga rage masa lokaci gaisuwa ka rage masa lokaci menene ka rage masa lokaci hakkin abinci za ka iya rage masa lokaci don ka shigar da wani abu amma ba za ka yi kamar yadda muke yanzu ba da zana mutum ya ga wata falala sai ya daina yin wannan ya kama wancan falala in ya gwada ya kama wannan ya daina wancan falala yanzu kawai misalin yaran da suka zo da ceto zan yi hadda qur'ani kuma sannan na zuwa karatun safe lokacin da ake karatun safe na haifin hadda ba ka ga wannan ya naka ki da zan yi hadda za ka yi hadda a ko ana amma kuma ba kawai na ake wannan karatun ba karatun da aka yi bayan ka kana ba ka zuwa sai ka dawo ka ce to yanzu a zo a yi maka masahar min hajjil kasidi na ya shirya shi in dai na nan ne to ba za ka ba an yi shi da magarima har ƙarshe da shi yanzu an kusa ƙare shi kai yanzu kana can kana haddaka daga ma ka dawo ka ce to min hajjil kasidi na ya shirya shi ko na layi za a yi ba za a irin haka wannan yana da lokaci layi kuma za a baka da lokacin ba haka gama asara hadda ko za ka yi koma ka killace kanka da daddare ka yi hadda ka nemi wani lokacin da za ka yi hadda isa ga ta nan ne an biya ma ta biya ko ka biya daidai ne sai ka haddato za ka yi ta kai gare amma wannan ba da za ka yi shi kai gare to shekar sai kalama cewar to yanzu ka bar wannan ka koma ka yi hadda wannan shekar yau da zai ka a garin ku yanzu idan ka koma ba neman ka hadda akwai ma da zabar ka kai amma kana zuwa a garin ku masu zuwa ku sa littafin ahalari a gabanka da iziya a gabanka da risala a gabanka sun fi waɗanda za su zo su kafe musu koyan hadda yara ne za su ce kuramin hadda kai ma inda suke zuwa ba za su burge ka ba wannan manyan mutane masu koyon wankan janaba masu koyon risala masu koyon kasuwa masu koyon ayyuka masu koyon kwangila su ne za su zo su kafi son su kewaye ka to kai kuma ba ka iya wannan ba da ka iya a kan gaba abin da za ka musu sai dai kai masa wani kuce ku ja a muku du'a'i ba komai Allah zai buɗa mu sai dai haka shi kuma ba su da ilimin da ke a'a ba maganan Allah ya buɗa mana ba maganan mu yadda za mu yi kasuwancin mu a musulunci muna son mu bi manzon Allah a kasuwanci kaga ba ka in kace musu kuje ku dole shi riba to me shi sai riba kaga dai nan karshen ta ka halaka su shi a magana kasuwanci ku da kore sai mu karanta ku da ku askari mu karanta to idan ka yi wannan karatun ba ka je kai har da ka koma garin su garin ku bai zaka koya musu duka su da suka je suka ɗanɗana sun ɗanɗana suna zuwa abin da ake zuwa wurin sai ya ɗauko askari ce ƙarafa min askari na wani ce ƙarafa min risala ta akwai wani malami na su kwaso kai allai ya masa albarkar wannan malami wancan ya dawo daga Mariya wancan ya dawo daga Kaduna wancan ya dawo daga ɗaliban su sun waka ko wancan ya je Kano sai to kai in Allah kai mu gobe za ka yi mana karatu a mahallaci na ba'ira za ka kuma na wali ne ne da aure na kai kuma Allah kai mu an ka askari ranar ka gaba sai kuma tun da yake haka ne saboda muna son a yi abin dalla imana iziya kai kuma karanta mana kaza yaya malam yahuza ya yi zake da na sani da irin karatun ya yahuza zan dinga yi ba a wuce kalma sai an yi ta faɗa har sai ya yi kwana da kwanaki na faɗa kan kalma guda da irin da na tabbaya a jirga ne ce uku a jirga kama an wuce wuri baki ne zai wannan faɗan ko haka yi samu kirkefu su da a ce dindi ma mai haka take ai da ba haka ba yara sun je kato sun da ba magana ce zo imana eh, karatu wannan ya a ni na hau na yi ne sun yan bane na ta ban bangu ni hadda na yi ce da ba magana hadda ba za mu ce hadda ne muna yara za a koya hadda mu ba da ne muna leburanci muna son hukuncin leburanci a musulunci muna kwangila muna son kwangila a musulunci mu masu mulki ne muna neman yadda ake mulki a musulunci ko da ba za mu yi irin nasu ba za mu san menene ake daidai ne ba daidai ba muna bukatan yadda ake gudanar da shi a musulunci kaga wannan lakta ba zai yi shi ba ba ku bari zan muku lakta akan kasuwanci to a ita nina akan mulki to a ita nina kai na kafin kariya ka karbo amma ba daidai ba dole tafi mu muke bukata a karanta mana ahalari a karanta mana shimawi a karanta mana iziya a karanta mana muwatta malik a karanta mana mudawwana a karanta mana kaza in muka goge a mazhaba daga nan sai a haɗa mana kuma ko shi mazhaba a koya mana amma muna son mu fara sanin na gida tukuna alabashi daga nan mu tsallake mu koma mu koyo yanzu muna neman ka koya mana usulul fiqh na malikiya usulul hadisi na malikiya qawaidul نمالكية na malikiya أنها abina na hadisi na وكف muna so mai da waka koya mana su kuma muna son ka kula mana zamu ji tsoron Allah muna son ka karanta da mu zuhudu gudun duniya wacce ke duniya yaya ake kaza muna son ka koya mana mun sadu da Allah ya za a yi muna son ka wani kamata mu tanadi wannan rayuwar ya kamata mu dauke ta duk muna son ka koya mana da ka kayo karatu kawai da aka muka idan ka je ka yi karatu wanda ba wannan za a wani ce ba abin to wannan tsaron ka fara da dole ka bar wancan ka zo kai abin da ya waje ba gare ka fayan baje an yi addibaha bi taskilil aurati alaiha ko كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فاتته صلاة في جماعة sallar jam'i ta kuɓuce masa wata rana fa ahya al-layla kullahu tilka al wannan daren da bai sallar isha ba an yi raya daren gaba daya wata rana muna zaune muna layi da ya karatu layi aka abin na ce yanzu a cikin mu nan wane ne ya taɓa barin sallar isha bai yi ta bai sallar dare gaba daya ai mutum in bai samu jini ya isha ma bai dauke shi laifi ba mu hatta kuna ni kuna ko jin magana hmm? a sai da kace ni dai ina ji kuma san sallar ba sai kam kana ji a ce maka ka taɓa mu bizu bai ban ƙwarya mu fara daga haka waya a cikin ku ya taba bai samu jam'i ba ya ji bakin cikin rishin bai samu jam'i ba ya koma ya rira da ya duka ko manya ne ba za a yi muku wannan tambayar ma je mai wa yasa eh? ni utu bar ma wannan ya fi karfin mota kada mu je wajen mota wani adam wannan dariya za ta bada ya na ai ba mu ce maka misalin ka misalin ka daidai ne a ce yau mun kai martaban muna da imanin da in ba mu samu jam'i ba zuciyar muna ba ce sayan eh, shi kuma ba shi ma mutum ne ne ga kan a ce maka yau kana da tsoron Allah da ya fa in ka je katar da an gama jam'i kana gudu ka samu jam'i ka gaba a jam'i ba zuciyar ka ta shi. ka rasa yadda za su yi kamar mahaifinka ta mutu ko mahaifinka ya mutu ka haɗa kai da gwiwa ga abun ba zai kai ka yau ba za ka yi mace ba tun da ke baka samu jami'i ba shi imanin mu ba ta yin sama to shi sai da ya kalli da oh magana ke faɗi na samu dottijo wallah ba sa eh ce dottijo ne kuma an ga ka ɗaukan ba ka kirga shi ba cikin komai yace shi ya taɓa sauka kuma da ganin fiskar sa ni dai a wuri na da kaman ba zai karya ba magana na ji ta sosai ta rafa ne shala mai iko Allah na ajiyar mutane daban-daban sai ce malam na taɓa yi sau laya wata rana kaza kaza ya kewaye masallacin nan bai samu inda ya samu jirgi ba ya ce to shi kenan jarirai na ke gani kuwa to mu Allah ka ba mu tunanin a ce in mun bar jam'i za mu yi bakin ciki idan muka muka rasa jam'i har muna tunanin mun yi wata asara muna neman yadda za mu kofe ta ko za ta kofo ko ba za ta kofo ba a rage asara wa idza lam tuqawihu nafsuhu idan ransa ba yi masa da'a ba alal auradi fa innahu yujahiduha wannan fa zai gurza ta yi fada da ita wani wa yukrihuha mastafa ya matsa masa iya karfinsa ya matsa masa hmm. Na'am. Eh. Mu'aqaba wanne? Oh, darasin da wancan ai daga muhasaba aka ce idan aka yi muhasaba za a haɗa da muhasaba a nan ai kafin mujahada ne matsawarin don ta doge su ne ba shi ne mujahada ba ka ɗore da ake wancan daga muhasaba ne sai aka yi muhasaba go to nan kaga ai tsoron muhasaban ne saboda a samar da mujahada kaga ai daga nan daga wannan aiki abin da ake nema a cimma sai a cimma barin aiki an kai na barin aiki kwata-kwata yanzu ya zama ya dore amma kaga sama gano aikin ne kaga ba sai daidai ba a cikin su sai aka hada da yar mu'aqaba dama wani babi na shiga cikin wani babi to amma nan ne tsoron wurin aikin cewa ladabtarwa ta fuskanta alhamdulillah قال ابن المبارك إن الصالحين متعن قريب كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا رأسوا كان أساس أكف على الخير باوحة هنا مصطفى أيضا ضميه يجوبه ها تو جدا سبيون يقول الله سبيكي sai sai na to ai wani lokacin muna magana niyya ne ko ne kike wani lokaci kakan ba da abu sai ka yi shi kawai baka san ma ka yi shi ba tunda ya zama jiki a gare ka eh ba ga shi ko har na mai ne ta masa mai ta kullun nakan dan ta koshi in aka zo daidai mai kama da wurin to idan misalin mutum ya goge ya goge training ya kai training to yakan zan ya aikata abu ba wahala yanzu ai kaga in kana fara kiyamun laili sai ka yi lissafi in a ce ka kwakura ka kwanta kai bacci ka miƙe ka buɗe ido ka tashi ka je ka yi alwala ka yi sallah ina da wuya da yana min wara ka tashi ka buɗe idon ka ka dubi inda ruwa yake ko a zaki yake ka je ka miƙe ka zauna ka je ka ɗebi ruwa ka yi alwala ka yi sallah na fila ko a hudu sannan ka sake kwanciya yana da wuya ko eh? in ka kadan ba ka ji da wuya yana da wahala to amma idan ya zama jiki a gare ka za ka daina jin wahala kawai da ka tashi za ka nufi inda alwala yake kai Allah kai mai gami kai na jin karaka hudu ya inda ka ɗiba ka ka zo ka sake kwanciya kai baccin ka za ka iya yi afuwan ba wahala ta amma ka riga ka ba to ka riga ka yi maganin rai ka sarrafa ta gaba ɗaya har ta zama jiki ta bi hanya ta zama mu jahada ta hau kan hanya sosai amma in ba haka ba to ba ma ake ba ma ake ka buɗe don gashi kafa ba za ka tashi ka buɗe don amma ba sa ba sai kai ta lissafi habbaci sake dauke ba ba ka tashi ba to misali yake cewa salihai mutum bai kai martaba na salihi ne ba in mutum ya kai martaba na salihi salihan ransu tuwatihim tana ba su dama alal khairi bisa aikata ayyuka alkhairi afwan ba wahala to Allah ka ba mu a taimake mu yadda za mu zama haka wa inna anfusana rayukanmu Allah sarki ibn Mubarak ya faka fasikin mu la tuwatina illa kun ga tawadu da ka san waye ke magana ibn mubarak ne kaga sai dai fa hada shi da irin su fudailu da irin su sattin su ne ma abokai ne irin su abdul aziz umar bin abdul aziz sattin su ne kuma yana ce bayin allah ransu kan ba su dama su dinga aikata ayyukan alkhairi ba wala amma kun ga mu su samu iri ba sai mun sa su sai kun ma taba dan mu yi mu sai rike mu mara kan gaba ɗaya daga yake alherin ba mu ma ba mu kai man ban kan tsaran ka kai dole ba kana kallon ran za ta danne kan kafin wa mimma yusta'anu bihi alaiha daga abubuwan da ake neman taimako da shi akan wannan rai an yi su ne a akhbarul mustahidina shine ajiyar da ita labaran masu istihadi ga misalin aka jiyar da rai mutum yana da imani ijiyar da ita irin kama yadda abdullahi dan umar din nan yayi me bai samu bana ga jam'i ne ko ran na ya raya da ran duka ta ai wannan ko don raya da yanzu bai ta yi yanzu ban samu jami'i ba yana raya da rena duka ce ba zai samu jami'i ina zai ta sauki duk yadda za a yi sun zai ke a jami'i ba zai da jami'i su tale masa ba sun da jiya da i da yi jami'i ba ya sha wahala kuma da nan da sai ka tsora kan ake za ka je ka kwanta da safe da safe kuma ka wuce wurin aikin ka ka samu ka kai da kyan kana mata gugu kana ta gari biya har zuwa gobe a haka sai dai ka biya wancan baccin da zamewa da zamewa da zamewa haka koma wa ma warada fi fadliha abu da abubuwan da suka zo wajen falalarta wa yushibu min yaqdiru alaihi minhum kuma ya zauna da wanda yake da iko kai. zama da mutumin kirki na dan canza mutum fa yaqdi bi afalihi shi ne ga wannan ya yi tsawo laifin salam daban-daban ne ne da zuciya